kun san tun bayan da an ka ƙare zaɓuɓɓuka ba mu ce komi ba me yasa ba mu ce komi ba saboda abinda bahaushe ka cewa wanda Allah kawa faɗa ba ya faɗa to amma ya kamata mu yaba don duk wanda ya alkhairi ya kamata a yaba mai cikin waɗanda za mu fara yaba ma su ne mutanen zamfara muna roƙon Allah ya kai rahama ga mutanen Zamfara Allah ya jidda albarka ga mutanen Zamfara sun yi duk abin da ya kamata a yi kuma haka ake maganin azzalumi haka mutanen sakkwato su ma muna roƙon Allah ya kai rahama gare su sun gwada jikokin Shehu Usmanu na duk wani azzalumi da ya yi muku zalunci ya bayyana ta'addanci ku yi magani ne kuma Allah ya ba ku dama ga hannunku da kun bari damar ta kuce babu abin da za ku cewa muna roƙon Allah waɗannan jagororin da Allah ya ba shugabanci muna roƙon Allah shi musu jagororin. jagoranci Allah ya shige musu gaba amma kaf manta su waɗannan waɗanda kowa ya sani musamman dai Murtala Bello ya yi ƙaurin suna wurin faɗa da gwamnatin Zamfara da gwamnatin jihar Sokoto wannan ta bayyana ga kowa abin da ya kamata ku sani ba ƙiyayya ta muka yi da su ba aikin da sun kai mun kai kiyayya da shi shine na daure ma yan ta'adda gindi da zalunci da kyale mutanen mu ana kashin su babu wani mataki da an ka dauka to kada ku dauka cewa ga gwamnatin da su Murtala Bello ta goya ma bayanan wallahi su ma in sun kai irin abin da waɗancan sun kai shirye muke mu yi musu irin abin da mun kawa waɗancan kuna fahimta me yasa saboda ina yi muku rantsuwa da Allah da mutanen Zamfara da mutanen Sokoto babu wanda ya ba mu ko sisi da mun kai tallasu. kun san akwai hasada in ta yi yawa akwai lokacin da an ka ce ai murtala sakkwato nauyi ne an ka ɗauka yana cin mutuncin gwamnan zamfara wadda nauyi ne sai sun ka samu wani ɗan siyasa wani santin zannan bungudu sun ka ce shi ya tura wa murtala bello kuɗi Murtala Bello ya jefa haddi, cewa duk wanda ya kawo inda an ka tura mai kuɗin to ya zo ya yi bayani ni zan bada naira miliyan biyu kyauta har yanzu an koma har wani ɗan jarida an ka samu ya zo wai sharhi zai yi gashi an tura wa Murtala Bello kuɗi don Allah an ji kunya ko ba a ji kunya ba wallahi babu wanda ya bamu komi duk ɗan siyasar da azan fara babu wanda ya bamu komi haka nan Sakkwato babu wanda ya bamu komi wane ne jagoran siyasar Sakkwato alu maga takardawa mako ni murtala bello billahi allazi la ilaha illa huwa tunda nake duniya ban taba cin naira 20 ta alu maga takarda ba kuna fahimta ba shi gaba da kuɗi ba to na shi dan takara tai abinda ya sa mun ka goyi bayan su don sa ran za a kawo gyara ko muna tsammanin za a kawo gyaran ko muna roƙon Allah shi musu jagoranci Allah ya taimake su su kawo sauyi mai amfani Allah ya sa kar su ba mu kunya ko akwai wani abu wannan sako na ga mallaman da bayani zai zo bayan sallah Abinda da yasa kun ka ji muna dan wannan muna tattakawa watan azumin ramadana ake ciki ba dai Allah ya muna maganin azzalumi ba shina wani adibi yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran azzulmu tarji'u uqbahu ila nadami wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa وعين الله lam تنم yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran kakkai zalunci sadda kake da iko don Allah wannan bai bayyana ga dodo ba ku diba yadda Allah ya kare dodo sai ga dodo yana hudin ina roƙon ku ku waka ya hima mai da kayan da ka swata ka kwashe kuɗin su a kashe su baka taimake su ba kuma ka taho to yanzu kana nufin duk tsakanin ku da Allah yanzu Dauda ya excellency Dauda sabon gwamnan Zamfara yawa mutanen Zamfara adalci ya hito ce ya hima Dauda ya ya hema dodo in excellency Dauda na sun ya hema dodo sai ya buɗe account ɗin ya ɗauko sama da naira biliyan ɗari ɗari biyu da dodo ya ciwo bashi ya sa aljihu ne saboda biliyan ɗari biyu aka bin gwamnatin jihar zamfara dodo ya yi zalunci ya ci amanar yara ya ci amanar maza ya ci amanar mata yanzu rana ta ɓaci Allah ya kare shi irin kare wanda ya wa Fir'auna da ƙarura da Hamana haka Allah ya faɗa ya ce Allah madaukaki ya yi ta irin wannan ishara yi ta irin wannan ishara alkurani wai don Allah bai kamata mutanen nan su lura ba Shi ne wannan adibin yake cewa la tazlimanna idza ta kunta muqtadiran kakka yi zalunci sanda kake da iko an baka gwamna cikin cokali don Allah ko da ke kiban tsallake mulkin gwamnan zamfara to amma sai ya dora izza ya fito yana alfahari sai Allah ya kare shi fa zulmu tarji'u ilan ila nadam zalunci karshe ne yana koma zuwa ga dana sani tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun idanuwanka suna bacci amma wanda ka zalunta yana falke yadda u alaika yana addu'a gare ka wa lahi lam tanam idanun Allah ba su bacci mu ba sai an faɗa mu da ba mun ga wannan ga wannan bakin azzalumin da ya zalunce mu ya zalunci al'ummar jihar Sokoto mun ka tashi mun ka roki Allah Allah ya yi ijaba ko bai ba Allah ya kada tambol Allah ya kada matawallin Sokoto ya kada matawallin Maradun ya Allah muna roƙon ka yadda ka kada matawallin Sokoto ka kada matawallin Maradun duk wanda ya wa bayan ka zalunci Allah ka kare shi haka mallaman fada ku jira murtala bello bayan sallah zai fito da bayanai ina nuhin da na ko ina suna ji na sun sani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta